bismillahir rahmanir rahim wani ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara malan lafiya da zaman lafiya malan tambaya na anan ita ce shin idan ka samu zaman tahiya a sallar juma'a shin ka samu juma'a kuma za a baka ladan wanda ya juma'a baka samu juma'a ba sai in ka samu raka'a ɗaya sai ka ci ko ɗaya ko ka samu biyu to ka samu juma'a kenan ana samun juma'a ne in ma da samun raka'a biyu ko da samun raka'a ɗaya amma in ka zo liman ya ɗago daga ruku'un raka'a karshe duk abin da ka samu ba sunansa juma ta cikin sujjada mutum zai iya roƙon buƙatarsa da yaren mahaifiya na gode ƙwarai akwai malamai kamar malam abu hanifa yana ga in ka ƙare subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la ko subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh ko subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama ko kuma kai allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqina ko sauran addu'o'i da suka zo a cikin sujjada to kuma ko ta bukata da kake so ka gaya wa Allah kuma kai baka iya larabci ba to sai ka yi ta da yaren da ka iya don a lokacin kana magana ne da Allah dama an hana yin magana da wani ne kana sallah kamar in Allah kake magana da shi ai a cikin sallah ne to sai ka ce Allah damuwa ta shine kaza kaza kaza ka yaye min Allah bakin ciki na shine kaza Allah abin da ya dame ni shine kaza gidan haya Allah ko kangarare ko ƴaƴa na bu samu miji ba ko ina kasuwanci na yana karyewa Allah ko matata tana damuna Allah ka gyara halayenta ko ‘ya'yana ko kasuwanci na ko sana'ata ko addini na yana rawa Allah ka tabbatar min da shi Allah kaka bari na fita musulunci Allah kaka bari na rauni Allah kaka bari na bata farkinka Allah ka tsare na asarar duniya da lahira shi abin da ake gudu ba a so mutum ya dinga kai bukatar duniya wulaƙantacciya gaban Allah isa ga bisan da za a ambaci duniya sai an faɗi lahira ya gabata in ka ɗago daga sujjada kana cewa rabbi gifrili warhamni wa afini wa hadini warzuqni wajburni warfa'ni kaga sai da ka gabatar da gafara kafin ka zo warzuqni rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan amma fa minan nasu man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq da cewa a bashi duniya kadai ba fa zai samu lahira ba kuma to da haka kada mutum ya dauki bukatar duniya ya ji sujjada ka gaya Allah duniya kadai ka dinga gaya masa lahira tukunna sai kuma ka dan rako duniyar Allah so nake in cika da imani so nake in kyakkyawan karshe so nake in ka da ni so nake ka gafarta mun kai mun gafara kuma Allah a duniyar ma kaka hana na abin da zan ci insha Allah sutura in magani خلاص Mani sai ta kwasowa Allah kuɗi a aba kuɗi ne kuɗi dama na Allah suke kuɗi ba wani abu bane Allah ce na ga dama na saki kuɗi kowa lalacewa zai walau basata Allahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard Allah ce na saka muku arziki lalacewa za ku kowa ya arziki to wa zai wani aiki wa zai bu wani wa zai girmama wani wa zai to ma wa zai abin da za a siya da kuɗi? wannan ya ce Allah ƙara malam lafiya da imani shi yasa jiya nake cewa muna layi a bankuna don kan ya asara kuɗinmu muna layi a gidan mai don mu cika tankunanmu da mai to mi layi akan harkar lahira don kan ya asarar lahira wannan darasi ne kuɗinka ka je ka kwana a layin banki saboda ka samu mai ka je ka kwana a layin gidan mai amma ba a ganka kana kwana a masallaci a buɗe don ka samu lahira ba ba a ganka kana cunkoso wajen zuwa majalisin karatu domin a je a samu lahira ba to kaga a duniya ne aka dan taba mu kadan duniyan nan ce aka dan taba mana ita kadan din mun rude to ina ga ce kuma ranar da zamu haɗu da Allah mutum ba shi da aiki mai kyau to da kan kaga musifa ta ta taso a duniya to ta tuna maka ta lahira sai ka dau darasi daga abin da ke faruwa kada wannan din ya dame ka wannan mai wucewa ne amma ya koya maka darasin lahira irin su corona nan da aka yi duk kamata ya ta nuna mana lahira duk girman duniyar nan gabaki ɗaya aka rufe ko ina da gurin ibada da gurin fasikanci duk aka ce kowa ya tafi gida ya zauna nan abu kaɗan Allah ya turo wanda ido baya gani wallahi junudu samawati wal amma ya tada hankalin duniya naga ga Allah ya turo wani babban abu murguje ce wanda kowa yana ganin sa yazo ya dinga murkushe mutane girgizar ƙasar nan ka duba yadda ta tada hankalin duniya 7.8 ina ga a ce 100 by 100 ne 7.8 ta tada hankalin duniya akwai wata baiwa Allah ya kasuwa tana can garin akai wannan girgizar kasar ta bugo mun tace malam na ga alƙiyama. na ga alƙiyama. wato abin da ake faɗa da shi alƙiyama zai faru ni na gan shi da ido kana gida hawa bene mai hawa talatin da wani abu ka fito ka ga yare bai biyu ka ga yare bai biyu kawai ka san mu Allah ya taimake mu nan ba a wannan girgizar kasar sai dai a girgiza mana tattalin arziki ko a girgiza mana muna mu girgiza ƙasar ke ko da irin nasa musifar to ma muka ga wannan sai mu yi ta istighfari ka zo kai ta surutu wannan kuɗi wannan kuɗi ba zai canza komai ba kawai ka koma ka je kai sujada Allah kuɗin nan da sabon da tsohon duk suna hannunka da na bankin da na gidan Allah da hannunka suke Allah ko mai wani iri za a shiga Allah ka kasa mu raba imanin mu saboda wannan Allah wadata a hannunka take ko an canza kuɗi ko ba canza kuɗi ba wadata a hannunka take Allah ka wadata mu ka tsare mana aqidar mu da mutuncin mu ka sa mu yi kyakkyawar rayuwa mu gama da duniya lafiya sai ka samu nutsuwa amma ka duba wannan duniyar gobe a canza ji ba a canza gara ai kaza sai bakin ciki ya kashe ka amma kawai yi sujjada da musifa ta zo a duniya ta mai da kai ga Allah zaharar fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuzikahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un Allah ya ce so nake ku dawo ku dawo gare ni kudin hannuna suke in dan adam dan uwanka zai zo ya kame kuɗi ka shiga musifa ina ga Allah ranar da ya kama ka ranar da Allah ne ya kama ka dan uwanka ne fa ya kame kuɗinka ya danke kuɗinka ya rike kuɗinka kana ta surutu kana ta ihu wai wa Allah a rike mun kuɗi inna lillahi to kuma ranar da Allah shi ya rike kaya zai sai da ka duka koyon darasin lahira daga abin da ke faruwa a duniya amma muka yi ta dama wannan ba daina faruwa zai ba annabi ya ga muna kiyama ta kusa tashi za a yi zamanin da manzo Allah ya faɗa yana nan tafi za ka ɗauko buhun kuɗi buhun kuɗi ka tare mutum ya ce ba na so ka tuba yadda mutane suke bala'in son kuɗi bala'in son kuɗin mutane amma Allah zai mana wata irin jarabawa da za a ɗauko kuɗi a baka kace baka so kaga an doshi gurin wannan takaddun dama kimanta su ake yi da kuɗi ranar da aka ce takaddun hannunka an daina karɓa wa za ka ba ya karɓa shi kai kuma sai ka ɗauko biliyan guda ta tsohon kuɗi ka ba mutum ce wala to wani ishara ce kaga abinda manzo Allah ya faɗa an doshi gurin sai a gari nan gaba kana da biliyan ɗari amma kuma kana bara a baka naira goma ka ci abinci yana da miliyan ɗari a banki amma ya zo cinikin dubu ɗaya ta gare shi darasi ne yan uwa mutuna lahira mutuna Allah kan mu tsaya muna ta magana akan wani ana ta tahlil ana ta ya za a a fita ya za a fita in Allah ya ce a fita ba wanda ya sai tare in Allah ya ce a shiga kuma kowa ya zama dalilin shigar mutane kawai dalilin suke su ba na a shiga bala'i ko su zama dalili na a fita daga bala'i amma a hannun bala'in da fitar da shiga ba hannunsu yake ba sai su zama sababi to da kaga haka sai ka koma ga Allah yace inna minan nasi nasan mafatihu lil khair maghaliqu lil shar wa inna minan nas nasan maghaliqu lil khair mafatihu lil shar faduba liman ja'ala Allahu mafatihal khair ala yadihi wa waylun liman ja'ala mafatihal shar ala yadihi manzo Allah ya ce mutane makullai ne mabudai ne mutane duka na duniya mukulli ne da mabudi wani zai zama mabudin alheri makullin sharri wani zai zama mabudin sharri makullin alheri sai ce madalla da mutumin da Allah ya sanya mabudin alheri ga al'umma a hannunsa Tur da mutumin da Allah ya sanya mabudin musifa ta al'umma a hannunsa <laughs> kaga misali ya faɗo so da haka mutum sai dai zama kulli ko zama makulli ko mabudi kai abin da ka yi da kaga an kulle ya ce Allah kai ka kulle kaka dinga kallon wannan ka ce laifin shugaban kasa ne laifin gwamnan banki ne sam laifin ka ne karama kallon <laughs> laifin ka da baka dauki darasi da haka ka koma ga Allah ba in Allah ya ga dama ai ba ko da shugaban kasa ko wani ne ya zo ko ma wani sabo ne ko tsoho ne ko in Allah ya ga dama ya saka wahala sai ya saka in ka tsaya kana jingina wa mutum baka koma ga Allah to baka ɗauki darasi daga abin ba in Allah yana so ya sa ku a wahala sai ya sa ku a wahala ta hannun wani in yana so ya buɗe muku sai ya sa ku a hannun wani da ka shi wannan sababin buɗe alheri ne ko sababin kulle alheri amma mai kullewa mai buɗewa na hakika shine Allah da kan an ga wannan sai a koma a ta istighfari a ta sallah a ta addu'a a ta a cika masallatai amma a zo a shiga a ta bayani da ƙwararru shi ta mana bayanin ƙwararru shi ma kuma ƙwararren musifa ta same sai kaga ya rasa inda zai sa kansa shi ma ya je bai ji albashinsa ba sai ya shiga wani abu dama na ji an ce ba a sallar nafila idan ana hudu ba kuma na ga wasu na yi eh ka tashi kana zaune sai da liman ya hau bari sai ka tashi ka ce za ka yi nafila shine ba a yi amma yanzu ka shigo ka tara ana hudu ba to kafin ka zauna ai dama akwai ka'idar ka tana nan kar ka zauna sai ka yi nafila to wannan ce ai karama Da dama ka shigo masallaci ba za ka zauna ba sai ka yi nafila kai ko da kake zauna ana hudu ba me yasa za ka tashi ka yi nafila ko bayan fara hudu ba wannan aka hana amma kai da ka shigo bai kamata ka zauna ba sai kai nafila saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ijaz dukumul jumu'ata wal imamu yakhutubu falyusalli rak'atayn wa la tazawwaz wa la tajawwaz wanda ya shigo masallaci ya tarar liman yana hudu ba ya raka'a biyu amma kada ya tsawaita kajin da magana take a ramaka ne ce mala wani lokaci ana cewa idan mutum ya sa azurfa a hannunsa waje samu kariya daga aljanu ba gaskiya bane wannan azurfa ana sa ta ne kawai don koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko don kwalliya mu dai wannan mun ji manji hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa zoben azurfa shi sa kawai muke sawa don koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba ma wani itikadi cewa wannan azurfa tana ƙara wani abu ko tana rage wani abu ba ta tunkuɗe sharri ba ta jawo alheri koyi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa zoben azurfa huwa muka sa Kalas ya sa hannun dama kuma ya dan dade sai ya dawo da shi na hagu ya sa a hagu ya sa a dama ba wani matsala ka sa a hagu ko ka sa a dama shikenan Oh, na zinare kuma ya hana sa na zinare ya hana sa na karfe ya hana sa na zinare na zinare sai ga mata kadai banda maza na karfe kuma da maza da mata duka haramun ne su sa zoban karfe domin sa karfe a jiki alama ce ta kana neman madauri shi ko madaurin yan wuta fi silsilatin zar'uha don mutum yana sa karfe kamar yana cewa ankwa kamar yana cewa sa masa ankwa ne a lahira shi sa ba a sa ba a ado da karfe karfe sai dai a yi su magirbi su su dagi su gatari su cokali su lauje su aikin karfe kenan amma ba kayan kwalliya ba ne hilyatu ahalin na din da yan wuta za a daure sai ka ji an ce hadid da karfe ake ɗaure su to me za ka sa a jikinka karfe amma azurfa namiji zai sa mace za ta sa zinare mata za su sa maza ba za su sa ba karfe maza ba za su sa ba mata ba za su saka karfe ba Ka kaje da al'amarin yake na ce Allah ƙara tsawon ah, kwana mai amfani malam menene hukuncin wanda ya sadaka da kuɗin da ba na halal ba sai dai ba sadaka ake ba kuɗin da ba na halal ban kana so ka rabu da su sai dai kai tahallus min malil haram shi tahallus ba sadaka ba ne neman mafita ne yanzu zan shigo ne ke mun fatawa ya ba abokinsa rancen kuɗi miliyan ɗari uku da ashirin bayan 'yan kwanaki sai dawo masa da miliyan 320 da ko miliyan 18 a kai to hukuncin 18 na nace ba halal bane don kuɗi ka bashi rance ba kasuwanci ba riba ba shi kuma ya ɗora maka miliyan 18 sannan miliyan 18 ɗin nan ba wai alkawari kuka yi da shi akan zai ɗora maka wannan kuɗin kaga ya zama ruwa amma da kai ne kawai ka bashi rancen miliyan 320 da ya tashi dawo maka da kuɗin ba tare da alkawari ba don jin daɗi sai ya ɗora maka wani abu ba al'ada ce ta nuna haka ba ba sharaɗi kuka yi ba to wannan jin daɗin biyan bashi ne sai ka karɓa amma in yarjejeniya kuka yi to wannan miliyan goma sha takwas ɗin da take hannun ka ce ba halar bace yace to ziya za a daita nace za a iya masallaci ku a duk aikin Allah ko ba za ka daita ba don shi aikin Allah so ake a yi abin da zai dawama shi ko haram so ake a kubuta da ka nemi marasa lafiya da masu jin yunwa ka rarraba musu ba da niyyar Allah ya baka lada ba sai da niyyar ka rabu da kaya ka rabu da wuta eh malam wani lokacin ana cewa idan mutum ya to shine ne idan mutum ya je wurin boka yayi karamin kafirci ne ko ko babban kafirci ne kakka je kawai karama kalla kakka je da karamin da babban da hatsari ne kuma karamin kofa ne zuwa ga babban kuma karamin nan da ka na cewa karami ba kawai karami karamin kafirci aka ce ba karamin laifi ba karamin kafirci kuma ya fi zina ya fi caca ya fi luwaɗi ya fi shan giya ya fi duk wani laifi da kake ganin da bai kai shi ba so ka bar shi kawai da karamin da babba Allah ya tsare mu